يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وإن شر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زام تشيغبا ذكرت لتاف قلوب المرام إن شاء الله تعالى هنا تشكين كتاب الصلاة باب شروط الصلاة زام كرنتا daga kan hadisi na 234 wannan darasi yana karantar da mu hukuncin magana a cikin sallah wa an mu'awiyata bin hakami radiyallahu anhu an karbo hadisin nan daga mu'awiya binul hakam Allah ya kara masa yarda قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منظم الله يكي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس lallai ita wannan sallah babu wani abu daga cikin maganganun mutane wanda yake inganta a yi shi a cikinta la ya sulhu fiha shay'un min kalamin nasi babu wani abu daga maganganun mutane wanda yake inganta a yi shi a cikin sallah innama huwa tasbihu shi dai kawai abinda ake iya yi a cikin sallah shine tasbihi wa takbir da kabbara wa qira'atul qur'an da kuma karatun alqur'ani rawahu muslim al-imam muslim ya rawaito hadithin yana kitabul masajid wa mawadi'is salati babu tahrimil kalam fi salati hadithi na 537 wannan kaɗan ne daga wani hadisi mai tsawo kamar yadda muka sha bayani ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala yakan taƙaita hadisi mai tsawo saboda baya son littafin sai ya girma hadisin yana da tsawo ya shahara da sunan hadisul jariya malamai suna masa inkiya wannan hadisin inkiyar da suke masa ita ce hadisul jariya labarin wata baiwa saboda hadisin ya tabbatar da hukunce-hukunce masu yawa ko mun yi bayani akan wannan hadisi a babu bayani shay'in min anwa'i sahiri a darasin kitabul fathil majid wato yanda hadisin ya zo عن معاوية بن الحكم السلمي قال بين أنا أصلي مع رسول الله wani lokaci ina sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iz atasa rajulun min sai wani mutum daga cikin jama'an da ake sallah da su a cikin masallaci yayi atishawa atasa rajulun min alqaumi wani mutum daga cikin jama'an da ake sallah da su yayi atishawa faƙultu sai na ce yarhamukallah faramanil ƙaunu bi azfarihim sai mutane suka jefe ni da ganinsu wato suna ta kallona babu dai wanda ya magana amma an ƙura mai ido ramanil ƙaunu bi azfarihim faƙultu sai na ce wa sukula umniya wa sukula umniya wato kamar kaito uwayen wasu sun yi asara abin da ya faɗa kenan ma tambaru na ilayya me ya same ku kuke kallo na haka ana cikin sallah Fa faja'alu yabribuna bi aydihim ala afkhazihim sai suna dukan cinyoyinsu da tafukan hannuwansu wato alamar suna cewa yayi shiru falamma ra'aytuhum yusamminu yusammitunani lokacin da naga suna umarni ne gare ni in yi shiru lakin ni sakattu sai na yi shiru falamma salla rasulullah lokacin da manzon Allah ya gama salla sallallahu alaihi wasallam ya ce fabi abi huwa wa ummi ina fansar babana da mamana ga manzon Allah ana kalma ce ta girmamawa wanda larabawa sukan faɗi bi abi huwa wa ummi ma ra'aytu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ban taba ganin wani mai karantarwa wani malami kafin shi ko kuma a bayan shi ahsana ta'liman minhu wanda yafi shi kyawun karantarwa ba inji muawiya bin al-hakam ban taba ganin wani mutum kafin gani na da manzon Allah ko kuwa bayan gani na ga annabi sallallahu alaihi wasallam ban taba gani mutumin da yafi manzon Allah kyawun karantarwa ba yace fa wallahi ina rantsuwa da Allah ma ka ni? bai murtuke min fuska ba wato bayan an gama sallah lokacin da manzon Allah ya jiyo ya kalli sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam bai daura fuskansa ga muawiya bin al-hakam ba wala barabani kuma bai dake ni ba wala shatamani bai zage ni ba kala sai dai kawai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna hadhihi salata ita wannan sallah la yasluhu fiha shay'un min kalamin nas babu wani abu daga cikin maganganun mutane wanda yake inganta a yi shi a cikinta innama huwa tasbihu wa takbiru wa qira'atul qur'an tasbihi kawai ake a sallah ko kabbara ko kuma karatun alqur'ani yana cewa au kama qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko ko yana kama da abin da dai manzon Allah ya faɗa wato bai wuce hakan ba kuntu sai nace ya rasulullah inni hadisu ahdin bi jahiliya wato ni mutum ne da ke sabon rabuwa da al'ada ta jahiliya wato bai dade da musulunta ba wa qad jaa Allahu bil islam gashi Allah ya kawo addinin musulunci wa inna minna rijalan ya'tuna al kuhan a cikin mu a garin mu akwai mutanen da suke zuwa wurin bokaye fa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace fala ta'tihim kai karkaje qala sai ce wa na rijalun yatatayyaruna daga cikin akwai mutanen da suke canfi qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace zaka shay'un yajidunahu fi sudurihim shi canfi abu ne wanda mutane suke samu a kirazansu a cikin zukatansu wato abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nunawa kowane dan adam yana iya samun canfi a zuciyarsa amma fala yasuddannahum kada ya hana su aikata abinda za su yi Ƙala qultu sai nace wa minna rijalun yakhutuna daga cikin mu akwai mutanen da suke zane a ƙasa bugun ƙasa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace kana nabiyyu min al-anbiya'i yakhuttu an taba samun wani annabi daga cikin annabawan Allah wanda yake zane a ƙasa faman wafaqa khattahu fadhaka wanda ya dace da zane irin na wannan annabin to wannan babu laifi wannan malamai suna cewa ana kiransa a ta'aliku bil muhal an rataya hukunci da abin da ba zai yiwu ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya rataya hukunci da abin da ba zai yiwu ba shine a ta'aliku bil muhal misali muawiya bin al-hakam yace ya rasulullah akwai daga cikin mu mutane waɗanda suke bugun ƙasa suna zane a ƙasa su yi bayanin al'amari na gaibi annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce haramun ba ne me yasa bai ce haramun ba saboda an taba samun annabin Allah wanda Allah ya shar'anta masa yin haka kaga in yace haramun ne yana iya shafan abin da wancan annabin Allah yayi saboda haka sai manzon Allah yace kana nabiyyun min al-anbiya yakhuddu an taba samun annabin da yake zane a ƙasa faman wafaqa khaffahu wanda ya yi zane a yanzu zanensa ya dace da na wancan annabin fa za ka to ba laifi wato kamar annabi yana cewa ku daina saboda babu wanda zai iya zanen irin na wancan annabin Allah tun da shi wancan annabi da ya riga ya tafi bai bar littafi na karantarwa yadda za a yi wannan zanen ba kaga babu yadda za a yi ka yi zane ya dace da wannan annabin kamar manzon Allah yana nuna cewa wannan shari'a ce ta zamanin wani annabi da ya gabata amma yanzu haramun ne in ka duba sharhin wannan hadisi bayanin al-Imam an-Nawawi sai yace wa kanat li jariyatun tar'a ganaman li qibala uhud ina da wata baiwa baiwan tana zuwa tana kiwon awakai tana min kiwon awakai ta nahiyar da dutsen uhud yake <clears throat> wal jawaniya da arewacin madina arewacin madina suke kiransa aljawaniya a wancan zamani ina da wata baiwa tana kiwon awakai tana zuwa yankin dutsen uhudu da arewacin madina tana kiwo fattala'atu za ta yau mai wata rana da na binciki dabbobi na fa'iza zibu kad zahaba bishatin min ganamiha sai na tarar da cewa ai dabba wato dabban daji ta cinye akuya guda daga cikin awakan da wannan baiwa take kiwo wa ana rajulun min bani adam ni kuwa mutum ne daga cikin yan adam a safu kama ya asafuna ina fusata kamar yadda yan adam suke fusata saboda haka ganin cewa akwai akuya guda da ta ɓace sai na ya ɓaci lakini sakattu ha sai na mari ita wannan baiwa sakatan mari mai tsanani da larabci ana cewa a asfakka ana nufin a barbu shadid bishai arid idan aka daki mutum duka mai tsanani ana kiransa a sakka musamman idan an bugi mutum da abu mai faɗi shi yasa aka fi amfani da cewar mari shi ake kira a sakka da larabci wato sai ya mari ita wannan baiwa fa'ataitu rasulallah sai na dawo ga annabi sallallahu alaihi wasallam na zo na same shi na ba shi labari ga abin da ya auku tsakanina da ita wannan baiwa fa'azzama zalika alayya sai manzon Allah ya girmama wannan abin da na aikata ya nuna cewa na aikata abu ba ƙarami ba a nan malamai suke cewa akwai hikima kaga mu'awiyar bin al-hakam ya yi magana a cikin sallah annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an gama sallah bai tsananta mar ba ana nan mu'awiyar bin al-hakam ya mari baiwarsa ya dawo ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya tsananta mar akan wannan me yake nuna ma yana nuna maka cewa manzon Allah ya tsananta akan haƙƙi na dan adam ya sassauta a kan hakki na Allah me dalili saboda hakki na ɗan adam dole sai ɗan adam ya yafe ma dole sai an samu kaffara dole sai an samu yafewa tsakaninka da mai hakki amma hakki na Allah yana iya gafarta maka kuma baka nemi gafaran ba saboda dalilin wasu ayyuka masu kyau da kai daga baya inda ake cewa innal hasanati yuzhibna sayyi'ati shi yasa manzon Allah bai tsananta mar ba lokacin da ya magana ana cikin sallah amma da ya taho gare shi yace ya mari baiwa muawiya bin al-hakam yace fa abba zalika alayya manzon Allah ya tsananta wato abin da na aikata ya tsawatar min fa qultu sai nace ya rasulullah afala u'tiqu ha ko dai in yanta ita wannan baiwa ne saboda in samu gafaran Allah kala sai manzon Allah yace itini bi haka zo ka kawo min ita wannan baiwa fa ataituhu biha sai nazo masa da ita wannan baiwa fa qala laha sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace mai ita wannan baiwa aina ina allah yake qalat sai tace fis sama'i yana cikin sama qala sai manzo allah yace man ana ni kuma waye qalat sai tace anta rasulullah kai manzon allah ne qala sai manzon allah yace a'tiqha fa innaha mu'mina ka yanta wannan baiwa saboda ko tana da imani wannan hadisi ne shahararre shi yasa ake kiransa hadisul jariya labarin ita wannan baiwa ya kunshi ilimi mai yawan gaske musamman ta sashin tauhidi kuma hadisi ne da ya inganta kamar yadda ibn hajar al-asqalani ya faɗa a littafin fathul bari sharhin sahihul bukhari yana kitabu tauhid babu qaulillahi tabaaraka wa ta'ala qul allaha aw ud'u ar-rahman ayyamma tad'u falahu al-asma'ul husna yana sharhin hadisi na 6941 yana mujallar na 13 shafin 359 ibn hajjar ya ce fi ƙistatil jariya allati sa'alahan nabiyu sallallahu alaihi wasallam wa ƙala an ci mu'mina ƙalat na'am da farko manzon Allah ya ce ke mumina ce ta ce e ni mumina ce ƙala sai ya ce ainihin Allah ina Allah yake kala sai ce fit sama'i Allah yana cikin sama fa kala sai yace a'tiqha fa ha mu'mina ibn hajar ya ce wa huwa hadithun sahihun akhrajahu muslim haka in ka duba sharhu sunna littafin al-imam bagawi uh, na uku shafi na uku yana cewa hadha hadithun sahihun akhrajahu muslim hakanan nan zahabi akwai littafin sa wanda ya rubuta akan bayanin ɗaukakan Allah sunan littafin al'ulu lil'aliyyar gafar wanda muhammad nasiru jin al'albani ya yi masa takhariji in ka duba shafi na goma sha hudu da al'imamu sana'ani a littafin subulus salam wato malaman hadisai da yawa sun tabbatar da ingancin wannan hadisin kasancewar al'imamu muslim ne kaɗai ya ruwaito hadisin banda al'imamu bukari wannan baya nuna cewa hadisin yana da rauni hadisi ne da ya tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya saka kafaran gafaran da Allah zai ma Muawiya a dalilin marin wannan baiwa shine ya yanta ta wannan saboda akwai hadisin da ya zo kuma har yanzu a cikin sahihu Muslim yana kitabul aiman babu sihatin mamalik wa kafarati man latama abdahu hadisi na 657 hadisin abdullahi bin umar annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mallaqama mamzukahu duk wanda ya mari bawansa aw darabahu ko ya daki bawansa fa kaffaratuhu an yu'tikahu kaffaran zunubinsa shine ya yanta wannan bawa idan mutum ya mari bawa ko ya dake shi yana son ya samu gafaran Allah to sai ya yanta wannan bawa saboda haka yasa muawiya ya yanta ita wannan baiwa saboda ya samu gafaran Allah subhanahu wa ta'ala hadisi na gaba wa an zaid ibn arqam an karbo hadisi daga zaid dan arqam annahu qala inna kunna lanatakallamu fi salati ala ahdi nabi lallai mu mun kasance muna yin magana a cikin sallah a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yukallimu ahaduna sahibahu bi hajatihi sai ya fassara maka abin da yake nufi da cewa suna yin magana sahabbai idan ana sallah yukallimu ahaduna sahibahu dayanmu yana magana da abokinsa idan aka ce abokinsa na gefen shi shine sahibahu dayanmu yana magana da na gefensa bi hajatihi yana gaya masa bukatarsa ana hira alhali kuma ana sallah wannan a farkon musulunci kenan hatta nazalat har dai aya ta 238 ta suratul bakara ta sauko ga annabi sallallahu alaihi wasallam hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qaniti wa qumu lillahi qanitin ku tsaya ga Allah a sallah kuna masu tawali'u idan za a samu tawali'u dole mutum ya shiru fa umirna bis sukuti daga lokacin sai aka mana umarni mu yi shiru kuma ba shiru kadai ba wa nuhina anil kalami aka hana mu yin magana muttafaqun alai an hana mu yin magana hadisin yana sahihul bukhari yana sahihu muslim wal lafzu li muslimin amma wannan lafazi da yazo da ya kawo a bulugul maram lafazi ne na riwaya ta al-imam muslim yana kitabul masajid wa mawadi'i salati babu tahrimil kalami fi salat hadisin 539 sai dai shi al-imamu muslim bai kawo ayar gaba ɗayanta ba illa kawai ta saboda shine mahallu shahid wa qumu lillahi qanitin idan ka duba littafin al littafin Ibn qudama a mujallar na farko shafin 335 yana cewa wa man takallama amidan aw sahiyan batalat salatuhu duk wanda yayi magana duk wanda yayi magana da gangan ko a halin rafkanuwa sallarsa tana baci amma al-kalamu amdan yin magana a cikin sallah da gangan abinda ake nufi inji ibnu kudama wa huwa an yatakallama aliman annahu fi salati mutum ya yi magana yana sane da cewa yana cikin sallah yana sane da cewa yana cikin sallah ya yi magana ma'a ilmihi bi tahrimi zalika sannan kuma ya san cewa yin magana a sallah ɗin haramun ne ligairi maslahati salati in dai ba magana da ta shafi ita sallan ba saboda ai akwai maganganu da ake a sallah amma waɗannan maganganu sun shafi sallah saboda haka babu laifi a kai wato idan mutum ya yi magana a sallah alhali bai san cewa babu kyau a yi magana ana sallah ba wanda sallarsa ba ta ɓaci me dalili saboda hadisin mu'awiyar bin al-hakam da muka karanta kaga mu'awiyar bin al-hakam ya yi magana a sallah sahabbai suna ta tsawatar masa suna masa ishara da cewa yin magana a cikin sallah babu kyau bayan an gama sallah annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce sallarsa ta ɓaci ba kaga ya gwada cewa dan mutum yi magana a sallah a halin rashin sani wannan sallarsa ba ta baci don haka yasa ibnu wato a cikin littafin al-mughni ibnu qudama yake cewa wa huwa an yatakallama aliman annahu fi salati ma'a ilmihi bi tahrimi zalika ma'a ilmihi bi tahrimi zalika mutum ya san cewa an haramta amma duk da haka yayi magana a sallah sallarsa ta baci amma idan bai sani ba sallarsa ba ta ɓaci kamar yadda ya auku ga mu'awiyar bin hakan rabiyallahu anhu li'amrin yujibul kalam fa tabtulu salatu ijma'an don haka an samu ittifakin malaman sunna akan cewa duk wanda ya yi magana yana cikin sallah maganar da gangan sallarsa ta ɓaci ijma'an inji ibnu kudama sannan haka ibnu al-munzir a littafin kitabul awsat a mujallar na uku shafin 234 shi ma ya ce a jima'a ahalul ilmi malamai sun yi ittifaki masana sun yi ittifaki fahimtarsu ta zo ɗaya ala anna ta kallama fi salatihi amidan wanda yayi magana yana cikin sallah da gangan wa huwa yuridu salaha salatihi yana nufin ya gyara sallarsa anna salatahu fasida sallan ta ɓaci. me hujja saboda hadisin muawiya bin al-hakam da muka karanta annabi sallallahu alaihi wasallam yana fada bayan ya gama sallah manzon Allah yake ce masa sahabbai inna hadhihi salata la yasluhu fiha la yasluhu fiha shay'un min kalamin nas babu wani abu da ya danganci maganganun mutane wanda yake inganta a yi shi a cikin sallah inna ma hiya at-tasbihu wat-takbiru wa qira'atul qur'an hadisin da al'imamu musulmi ya rawaito da kuma hadisin zaid bin arkam wanda muka karanta yanzu zaid bin arkam yana cewa kunna na takallamu fi salati mun kasance da muna yin maganganu idan muna cikin sallah yukallimu ahaduna sahibahu wa huwa ila bihi a wata riwaya mutum yayi magana da abokinsa yana gefansa yana gaya mar damuwarsa hatta nazarat har dai Allah ya saukar da wa qumu lillahi qanitin aya da take suratul baqara kaga an samu malami biyu sannan shekul islam rahimahullahu ta'ala shi ma cikin majmu'u fatawa mujallar na 22 shafin 615 shi ma ya ce wa haza mimma tafaka alaihil muslimun cewa mutum ya yi magana ana sallah da gangan wannan an yi ittifaki haramun ne ittifakan babu wani malami wanda ya ce sallar mutum tana inganta sannan sai ya ce وقد تنازع العلماء في الناس والجاهل والمكره والمتكلم لمصلحة الصلاة بند وند da دغنغن ai ana samun wanda ya magana a halin mantuwa da wanda ya magana a halin jahilci da wanda aka tilasta shi yayi magana da wanda ya magana saboda gyara sallah kaga kenan akwai uzuri game da magana su ba da gangan ba ne suka yi anan ne aka samu sabanin fahimta tsakanin malaman sunna domin ita magana tana da faɗin ma'ana saboda haka yasa ibnu hajar bayan ya kawo hadisin muawiya bin al-hakam ya kawo hadisin zaid bin arqam wanda waɗannan hadisai guda biyu sun tabbatar da lallai magana a sallah haramun ne amma hadisin muawiya bin al-hakam yayi bayani akwai wata magana wacce Allah ya halatta a cikin sallah maganar ita ce at-tasbihu wat-takbir wa qira'atul qur'an da ita ma magana ce in ka ce subhanallah magana ne Allahu akbar magana ne qira'atul qur'an magana ne waɗannan maganganun su Allah ya halatta a yi su a sallah amma magana waɗanda bai danganci waɗannan ba fa annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yasluhu fiha shai'un min kalamin nas duk wani abin da ya danganci maganar dan adam a sallah haramun ne sai dai waɗannan jinsin da ya shahi zikirin Allah wanda ya kunshi tasbihi kabbara qira'atul qur'an don haka yasa ya kawo hadisin Abu Huraira shi ma yana ware wani nau'in magana wanda ba a hana ba in ana cikin sallah wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala an karbo hadisi daga abu huraira Allah ya kara masa yarda yana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi sallam manzon Allah ya ce at-tasbihu lirrijali haka ne ko tasbihi ga maza ne wa tasfiqu lin nisa'i tafi kuma ga mata maza su ce subhanallah shine tasbihi mata kuma su yi tafi shine abin da shari'a ta ba su dama muttafaqun alai wato yana cikin sahihul bukhari kitabul jum'ati abwabul amal fi salati hadisi na uku hadisin sahal bin sa'ad radiyallahu anhu ga hadisin abu huraira akwai riwaya ta al Muslim kitabu salati babu tasbihin rajuli wa tasfiqil mar'ati hadisi 422 ce zada muslimun al'imam muslim ya yayi ƙari a riwayarsa wato an samu ƙari a riwayar al Muslim kalmar fi salati التسبيح wa والتصفيق للنساء في الصلاة maza suke yin tasbihi mata suke yin tafi a cikin sallah akwai hadisin sahal bin sa'adin wanda mu riga mun karanta a baya wanda yana da tsawon lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi yin sulhu kafin ya dawo bilal ya gabatar da sayyidina abubakar ya limanci jama'a a cikin wannan hadisi mai tsawo bayan an gama sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masahabbai mali arakum aksartum tasfiqa menene yasa naga kun yawaita yin tafi a cikin sallah saboda ana cikin sallah sai manzon Allah ya dawo sallallahu alaihi wasallam ya dawo lokacin da manzon Allah ya dawo ga sayyidina Abubakar kuma yana limanci saboda haka sahabbai sai suna ta yin tafi saboda sayyidina Abubakar ya gane manzon Allah fa ya dawo bayan an gama sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yake tambayan sahabbai menene yasa naga kuna yawan tafi aksartu tasfiqa man nabahu shay'un fi salatihi falyusabbih wanda wani abu ya dame shi game da sallah yayi tasbihi yace subhanallah fa innahu idza sabbaha iltafata iltafattu ilayhi yace iltafattu ilayhi idan mutum yayi tasbihi to za a waigo wato kamar annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna idan liman ne kai tasbihi idan mutum yana sallah aka yi mai tasbihi kaga zai iya waigawa ya ga me ke faruwa manzon Allah yana cewa wa innamat tasfiqu lin nisa'i mata kadai suke da damar yin tafi wanda shi ke gwada maka lalacewar zamani yanzu ci gaba ya zo da mazan da matan duk tafi ake ko akwai riwaya ta al bai al wanda Abu Huraira ya rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana cewa idan tu'zina ala ar-rajuli wa huwa yusalli fa iznuhu at-tasbihu idan aka nemi izinin mutum yana cikin sallah aka yi maka magana kana cikin sallah izininka shine kai subhanallah wa idza tu'zina ala al-mar'ati wa hiya tusalli idan aka nemi izinin mace tana sallah fa iznuha at-tasbihu Izinin izininta shine tayi tafi al-imam al-bahaqi yace ruwatu hadha al-hadith an akhirihim thiqatun waɗanda suka ruwaito hadisi game da yin tasbihi ga namiji a sallah da yin tafi ga mace ana sallah waɗannan mutane da suka ruwaito hadisan gaba ɗayan su amintattun malamai ne waɗannan hadisai sun inganta daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka ya sa imam nawawi a sharhin wannan hadisi da muka karanta na abu huraira Allah ya kara masa yarda a littafinsa sharhu sahihi muslim juzu'i na hudu shafin 120 ya ce fa tabbaribu baƙona kaffi hal'aimani ala bahari kaffi hal'aisari tatin da mace za ta yi tati da mace za ta yi shi ne za ta buga baƙona kaffi hal'aiman cikin tafin hannunta na dama ala bahari kasfi hal'aisar ta buga bayan tafin hannunta na hagu kaga ba za a hada cikin tafin dama da cikin tafin hagu ba za a dauki cikin tafin dama a buga bayan tafin hagu kaga tsabanin yanda mutane ma suke tafi a yanzu saboda tafin da ake a yanzu tafi ne na mawaka tafi ne na wato kida da rawa ba tafi ne wanda shari'a ta ce a yi a cikin sallah ba tafin da za a yi a cikin sallah wanda aka ba wa mace dama banda namiji saboda haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo kalmar innama innama tasbihu lirrijal maza suke da damar su yi tasbihi wa tasfiqu linnisa'i mata kuma suke da damar su yi tafi to tafin da mace za ta yi za ta buga cikin tafin hannunta na dama akan bayan tafin hannunta na hagu ya ce wala tabribu batuna kaffin ala batuni kaffin kada ta buga cikin tafin dama da cikin tafin hagu idan ta yi haka ala wajihin la'ibi wallahawi wannan yana fuskar wasa da wato shagalta wasa da shagalta fa in fa'alat hakaza idan ko ta buga cikin tafin damanta da cikin tafin hagunta tana sallah ala jihatil la'ibi a wannan fuska na wasa batalat salatu ha sallar ta tabaci limunafatihi as-salati saboda ya saba ma yanda ka'ida ta sallah take haka ma cikin littafin sa al-majmu yayi bayani yana cewa akwai siffofi yanda ake buga tafin yayi bayani kabar siffofi guda uku yana al-majmu sharh al-muhazzab mujallad shafi na 14 yace wa sifatu tasfiki yanda ake buga yanda ake tafin an tabriba bi zuhuri kaffi hal yumna zuhuri kaffi hal yumna bayan tafin hannunta na dama batna kaffi hal yusra ta buga cikin tafin hannunta na hagu kaga siffa ya saba ma wancan bayani da ya a littafin sharhu sahihi muslim ta buga bayan tafin hannunta na hagu na dama a cikin tafin hannunta na hagu na ɗaya na biyu au akasuhu ko ko saɓanin haka saɓanin haka shine bayan tafin hannunta na hagu ta buga a cikin tafin hannunta na dama kaga ba za a haɗa dai ciki da ciki ba sai dai baya da ciki ko dai bayan dama a buga cikin hagu ko kuma bayan hagu a buga cikin dama wannan fahimta duka ta tabbata daga malaman sunna sannan yace waqila akwai kuma wata fahimtan tabribu aksara asabi'i hal yumna zata buga mafi yawan yatsunta na hannun dama mafi yawa ba duka ba wato ba ma tafin hannun ba yatsunta mafi yawan su na hannun dama zata buga ala bahari asabi'i hal yusra ta buga bayan yatsun tafin yatsun hannunta na hagu yatsunta na dama ba tafin hannun ba yatsu na hannunta na dama za ta buga bayan eh, eh, yatsun hannunta na hagu eh, sannan ya ce wakila usbu aini akwai waɗanda suke cewa yatsa biyu ne ma kawai ba mafi yawan yatsun ba wato ba guda uku ba ba kuma yatsu hudu ba za ta yatsa guda biyu kawai za ta buga ala baharil kafi a bayan tafin hannunta wal jami'u ya ce duk waɗannan bayanai da aka gabatar suna kusanci da juna babu laifi a kai abinda dai ake nunawa kada a hada cikin tafi da cikin tafi wal awwalu asahhu wa ashhar amma fahimta ta farko ita ce mafi eh, inganta kuma ita ce mafi shahara abinda ya tabbata a tarihi yanda ake tafi yadda mace za ta yi tafi in tana sallah saboda aukuwan wani abu shine za ta buga wato بطن كفها al على ظهر zahri kaffiha cikin tafin hannunta na dama ta buga a bayan tafin hannunta na hagu domin idan ka ce za ta buga yatsu biyu ne kaga ba za su yi karan da har wani zai iya ji ba domin dama ana so ne in ta buga din a ji kara saboda a fahimci tana da bukatar a yi mata wani abu qala na yana cewa wala tabribu batna kaffin ala batni kaffin fa in fa'alat zalika ala wajhi al-la'ibi batalat salatuha limunafatihi al-khushu' kamar yadda ya fada a sharhu sahih muslim wa mimman sarraha bi butlan salatiha idza fa'alat ala wajhi laibi al-qadi abu at daga cikin malamai da suka ce sallar mace na ɓaci idan ta haɗa cikin tafin hannu da na dama da hagu ta yi tafi a cikin sallah daga cikin wadanda suke da wannan fahimta akwai alqabi abu tayyib fa in jahilat tahrimahu lam tabtul amma idan mace ta jahilci hakan babu kyau bata sani ba ta taɓa yi alhali kuma a cikin jahilci sallar bata baci ba saboda Allah subhanahu ta'ala bai kama mutum da laifin abin da bai san shi ba don haka cewa mata za su yi tafi maza za su yi tasbihi waɗannan abubuwa guda biyu ya ce sunnata ne sunnoni ne guda biyu na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ƙala yana cewa zakarna anna na istihbaba tasbihi lirrijal wa tasfiqi lilmar'ati idza nabaha shai'un idan namiji wani abu ya dame shi yana cikin sallah zai ce subhanallah mace kuma fa za ta yi tafi wa bihi qala al-imam ahmad wa dawud wal jumhur akasarin malaman sunna wannan ita ce fahimtar su amma al malik yana cewa tusabbihu al-mar'atu aidan ita ma za ta yi tasbihi ita ma mace za ta yi tasbihi wannan ne fahimtar al'imamu malik sabanin akasari malaman sunna me yasa al'imamu malik ya ta wannan fahimta saboda saboda raba mutane da wani abu wanda zai iya kama da shagalta alhali suna cikin sallah manzon Allah ya ba da damar mace ta yi tazi matan da aka yi magana a kansu mata ne da suka san darajan addinin Allah mata ne da suka san wato hukuncin Allah subhanahu wata'ala sannan suna girmama ibadar Allah mata na yanzu in aka ce su yi tafifa ba mamaki kuma su kama gada ana cikin sallah kaga al-Imam Malik sai ce to a'a da mazan da matan kowa ya tasbihi kaga wannan ma akwai dalili amma sauran malamai al'imamu ahmad al'imamu shafi al'imamu abu hanifa yana cewa wa na abu hanifa ta idza qafada al-musalli bi zalika shay'an min maslahati salati Al'imamu abu hanifa shi ma fahimtar sa kenan idan dai gyara ne ka yi kuma gyara ta shafi sallah to yi subhanallah ko ko ita mace ta yi tafi wanda ne abin da ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya nuna cewar akwai nau'in magana wanda aka shar'anta a yi shi a cikin sallah akwai nau'in magana wanda aka shar'anta a yi shi a cikin sallah don haka ibn al-qayyim al a littafin ilamul muwaqqi'in ar-rabbil alamin yana magana akan raddu sunnati sahiha fi tasbih al-musalli idza nabahu shay'un yace wa harimul kalami kana qabla al-hijra ainihi haramta yin magana wato a farkon musulunci mutane suna yin magana idan ana cikin sallah kamar yadda zai bin arkam ya bada labari saboda zai bin arkam yana cikin daɗaɗɗun sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wancan a zamanin farko kenan amma tun kafin a yi hijira ƙablan hijira sai allah ya haramta yin magana ana sallah wa ahadisu tasbihi da zalik sannan bayan an yi hijira annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin ne da muawiya bin al-hakam yayi magana ana sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayanin ga abin da ya dace a yi wa ahadisu tasbihi da zalik saboda haka hadisai da suke magana za a yi tasbihi a sallah su kuma bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam ne aka shar'anta don haka kenan babu wani hukunci da ya shafe wani hukunci yana cewa fa da'awa nakhiha bi ahadith tahrim al-kalam muhal wala ta'aruba bainahuma bi wajhin ma babu kuma karo da waɗannan hadisai suke majuna domin in kace subhanallah laysa min al-kalam allazi muni'a minhu al-musalli dan tayi wani <clears throat> idan yaji hadisin zaid bin arqam mun kasance muna magana a sallah Allah subhanahu wata'ala ya saukar da aya ta suratul baqara a dalilin saukan wannan aya aka hana mu yin magana nuhina anil kalam to wani sai ce ah to shi kansa tasbihin ai magana ne wannan dalili yasa Ibnu al-qayyim yace la subhanallahi magana ce amma ba jinsin wacce aka hana ba bal huwa mimma umira bihi subhanallahi ma yana cikin abin da aka yi umarni mutum ya yi in yana sallah amru ijabin aw istihbabin imma umarnin ya zama wajibi ne ko ko ya zama mustahabi ne idan kana sallah akwai nau'ukan zikiri wanda kake yi akwai nau'ukan zikiri wanda kake a cikin sallah saboda haka subhanallahi bai shafi ainihin wato maganar da aka hana idan mutum yana sallah ba don haka waɗannan hadisai da muka karanta hadisai guda uku hadisin muawiya bin al-hakam hadisin abu huraira hadisin sahal bin sa'adin sun keɓe mana wani nau'in magana wanda ba a hana mutum yayi in yana sallah ba wani irin magana ne kana iya kiransa gaba ɗaya al-azkar wato zikiri in dai zikiri ne babu laifi shi yasa a hadisin muawiya bin al-hakam annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa eh, illa eh, tasbihi ko kuwa ya shafi kabbara ko ya shafi zikirin alkur'ani don haka idan ka ce zikiri ya haɗe duka waɗannan abubuwa guda uku ɗin in ka duba littafin lisanul arab littafin al'imam muhammad bin mukrim ibn manzur wanda shekararsa 723 da mutuwa a mujallar na hudu shafin gari uku da goma yana cewa azzikiru a salatu azzikiru qira'atul A azzikiru a tasbihu azzikiru ad-du'a'u azzikiru ash-shukru azzikiru at-ta'a wato zikiri yana da ma'ana da yawa sallar ita kanta zikiri ne karatun alqur'ani zikiri ne tasbihi zikiri ne sannan addu'a ma zikiri ne Kayi godiya ga Allah zikiri ne biyayya ga Allah shi ma zikiri ne wannan babu shakka shine ya dace da ma'anan zikiri a shari'ar musulunci wanda akasari littafai da suke fassara kalmomi na larabci haka zaka samu ah, kamar misali alqamusul fiqhi littafin ash Muhammad Qal'aji shafin 137 mu'jamul lughatil fuqaha shafin 214 don haka kenan zikiri babu laifi don mutum yayi shi yana sallah zikirin nan kuma yana da ma'ana mai fadi kamar yadda muka ji karatun alkur'ani zikiri ne tasbihi zikiri ne addu'a zikiri ne don haka kenan akwai wasu nau'uka na magana wanda an halatta mutum ya yi su yana cikin sallah to a nan ne in ji shekul islam rahimahullahu ta'ala inda aka samu saɓani magana tsakanin mutum da mutum wannan haramun da ittifakan magana zance tsakaninka da wani ana sallah haramun ne da zarar mutum ya yi sallarsa ta ɓaci wannan babu saɓani a kai amma kuma akwai nau'in magana wanda shari'a ta halatta wanda shi ne yake abinda ake kira zikiri to wannan zikirin nan ne inda saɓanin fahimta ya zo wanda insha Allahu ta'ala za mu ji bayanin da malamai suka yi a kai malamai suna cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta yin zikiri a cikin sallah zikiri nau'in magana ne zikiri nau'in magana ne wato shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin muawiya bin al-hakam yace inna ma huwa tasbihu wa takbir wa qira'atul qur'an bayan ce la fi fiha shaiun min kalamin nas sai ya ware inna ma huwa tasbihu wa takbir wa qira'atul wannan ya nuna cewa tasbihi da kabbara da karatun alkur'ani a cikin sallah maganganu ne su ma amma ba su bata sallah saboda haka kenan zikiri baya bata sallah to amma zikirin malamai sun kasa shi kamar kashi biyar dangane da mai yin sallah kashi na farko shine ita addu'a kanta a sallah ta jam'i yani az-zikr wa du'a fi salatil jama'a mutum yayi wani zikiri yayi wata addu'a ana sallah na jam'i wanda zikirin nan ko addu'an nan ba asali yana daga siffan ita sallan ba wato kabar misali iza zakara imam rabbahu wasu sa'alahu fi salati inda mururihi bi zikri jannati aw nar ana samun malamai waɗanda suke yin haka ana samu na akan yawaita yi mana tambaya akai liman yana karatu a sallar farilla da ya zo wata aya da take magana akan azabar Allah sai yayi addu'a a fili ma suna ji kamar misali suratul mu'minun aya ta hudu, talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun sai limam yace Allahumma ajirna minan nar inda ji zikirin wuta ce Allah ka kare mu daga azabar wuta Aukala qala allahumma arzuqna baytan fil janna ko allah ka mana arziki mu samu gida a aljanna idan ya kawo kan wata aya da take magana akan aljanna kaga asali a siffan sallar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam babu haka sallah ta jam'i ya zamanto za ka yi kana cikin wannan sallah ta jam'i za ka kawo addu'a lokacin da kake tilawa ba shakka wannan makaruhi ne yadda akasarin malaman sunna suka yi bayani akasarin malaman sunna sun ce babu kyau mutum yana sallah ta farilla yana sallah ta farilla yana tilawar alkur'ani ya yi wata addu'a duk da cewa addu'an zikiri ne me yasa aka ce babu kyau gashi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta mana cewa abin da ya shafi tasbihi zikiri tilawar alkur'ani duk wannan babu laifi don an yi su a sallah kalma ta zikiri ko ta hada hadda addu'a amma me yasa malamai suka ce babu kyau kana cikin sallah kana karanta alkur'ani dan ka kawo wata aya da take maganar aljanna ka tsaya ka roki Allah ya baka aljanna ko ka kawo kan wata aya da take magana kan wuta ka tsaya ka nemi tsarin Allah game da ita me yasa malamai suka faɗa haka dalili saboda ya saba masiffar sallar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wani sahabi wanda ya bada labari annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallan farilla yana karanta alqur'ani zai dakata ya kama yin addu'a babu wannan hadisi babu wani sahabi da ya taɓa magana a kai saboda haka abinda mutumin na ya aikata ya saba ma sunnar manzon Allah to amma shin sallar tana ɓaci aka ce a la tabtulu salatu sallar ta bata ɓaci ba amma dai yayi yi abinda ya saba ma sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda shine abin da jumhurul fuqaha akasarin malaman fiqh suke faɗa kamar misali in ka duba bada'i'u sana'i fi tartibi shara'i littafin al-imam Alauddin bin Mas'ud al-Kasani shekarar 847 da mutuwa mujallar na farko shafin 235 ta sashin mazhabata al-imam Malik akwai al-imam Muhammad bin Muhammad al-Hattab shekararsa ɗari da tamanin da mutuwa yana da littafin da ake kira mawahibul jalil sharhi na muktasaru khalil yana mujallar da biyu shafin 253 da kuma jawahirul iklil jawahirul iklil sharhi na muktasar yana mujallar na farko shafi na 53 littafin sheikh salih abdulsami al'azi wani malami ba misiri sannan ta sashin al'imamu shafi'i akwai al'imamu haya bin sharaf annawawi al'imamun nawawi shekararsa 758 da mutuwa ya yi magana kan haka a littafin sarautattu talibin mujallar na farko shafin 396 da al'imamu muhammad al-khatibu sharbini shekararsa 457 da mutuwa yana da littafi mugnil muhtaj ila ma'arifati alfadin minhaj a mujallar na farko shafin 197 haka mazhabata al'imamu ahmad bin hanbal in ka duba littafin ibn qudama al-maqdisi al'imam abdullah ibn kudama shekararsa 814 da mutuwa mai littafin al-muguni yana mujallar na farko shafin 709 da al'imam muhammad ibn muflihin al-makadisi almajirin shekul islam shekararsa 550 da mutuwa yana da littafi da ake kira kitabul furu ya shafi littafin fiƙihu na sashin masaba ta al'imamu ahmad bin hanbal mujallar na farko shafin 424 haka nan masaba ta al'imamu shafi'i mazhaba ta al'imamu shafi'i wato waɗannan mazhabobin gaba ɗaya malikiya shafi'iya hanafiya hambaliya waɗannan mazhabobi gaba ɗayansu sun tabbatar babu kyau mutum yana cikin karatun sallah sallan farilla ya dakata ya yi wata addu'a saboda ne ba wai addu'an ba zikiri ba ne addu'a zikiri ne amma saboda manzon Allah bai yi ba tun da manzon Allah bai yi ba to kai yi. wannan dalili saboda zikiri kai ta sai a ce sallaka ba ta baci ba amma al'imamu shafi'i yace idan kuwa abinda da ka roƙa haramun ne to sallan ta baci saboda ya saba ma nau'in addu'an da aka yi rangwame akai kai dalili akan haka shine wadannan hadisai da muka karanta wadannan hadisai da muka karanta da kuma la'akari da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi limanci masahabbansa shekaru masu yawa ba a taba samun lokaci guda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah yana sallar jam'i ya dakata ya kama yin addu'a saboda karanta wata aya ba wa kazal a'imma min ba'dihi ila yawmina hadha ba ma shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba sahabbai da suka biyo bayansa sayyidina abubakar umar usman sayyidina ali halifofi da aka yi har zuwa yau ba a samu wani malamin sunna wanda ya aikata haka ba fa kana min al muhdathati saboda haka babu shakka bid'a ne idan ka duba bada'i'us sana'i littafin al-imam al-kasani mujallad na farko shafin 235 sannan yin hakan kuma wahal da mamu ne idan liman zai ringa dakatawa yana tilawar alqur'ani yayi addu'a ya karawa wa mamu tsawon lokacin sallah amma duk da haka waɗannan malamai suna cewa sallar ba ta ɓace ba me yasa saboda ita addu'a kana ƙara wa mutum tawali'u kuma tawali'u zinatu salati in ji malamai tawali'u ita ce kwalliyan sallah idan mutum yana addu'a yana daɗa samun nutsuwa yana dada samun tawali'u to wannan tawali'u dama abin da sallah take nema ne don haka don an samu ba a cewa sallar mutum ta baci amma dai bai kyauta ba nau'in zikiri na biyu shine mutum ya yi addu'a ɗin amma ba a sallar jam'i ba a salla ta nafila a salla ta nafila mutum yana sallar nafila yana karanta alƙur'ani inda ya kawo bayani game da aljanna kamar misali a suratul kamar ayata 54 innal muttaqina fi jannatin wa nahar sai dakata allahumma ja'alni minal muttaqin wa min ahlil janna kaga yana addu'a kafin ya ci gaba da karatun innal muttaqina fi jannatin wa nahar masu kiyaye Allah suna shiga cikin gidajen aljanna sai ka dakata ka ce ya Allah ka sani cikin masu kiyayewan ya Allah ka sani cikin masu shiga aljanna sannan sai ka ci gaba da tilawa fa yu'addu hadha fi min salati tatawwu yin haka a sallar nafila ya tabbata sunna ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min al-af'al hasana yana daga cikin ma abin da ake so mutun yayi don haka fala tabqulu bihi salat sallah ba ta baci saboda ayi kuma wannan shine abin da akasarin malaman fiqh suka faɗa waɗannan littafai da muka ayyana in ka duba zaka taras malamai suna cewa ka dakata kai addu'a a sallar jam'i sallah ta farilla wannan bid'a ce ba kyau amma sallar da ba ta baci ba sallar ba ta ɓaci ba saboda baka zo da wani bakon abu ba in banda al'imamu shafi'i da yake cewa idan haramun ka roƙa to sallan tana ɓaci amma dai galibin malamai suna cewa sallar ba ta ɓaci ba saboda an yi addu'an a ciki amma dai an saba ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kuma sallah ta nafila ce fa ai ma kamata a ce kai haka ya kamata in ka duba al-majmu'u sharh al-muhazzam na al-imam an-nawawi uh, mujallad na hudu shafi na 84 da kuma ɗaya littafin sa robatu talibin a mujallar na farko shafin 396 ana so musulmi idan yana sallah ta nafila idan kana sallar nafila in ka kawo kan wata aya da take magana rahamar Allah ka tsaya ka roƙi rahamar Allah idan ka kawo kan wata aya da take magana akan azabar Allah ka nemi tsarin Allah game da ita wannan azaba wannan sunna ce ta manzon Allah saboda hadisin Huzaifa hadisin huzaifa bin yaman huzaifa ya ba da labari ya ce sallaitu ma na yi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam lailatan a wani dare lokacin da nazo lokacin da muke sallah da manzon Allah faftataha ta halbaƙara annabi sallallahu alaihi wasallam ya bude suratul baqara da ita aka fara fa qultu sai nace yarka'u indal mi'ati to ta yi manzo ya yi ruku'i idan ya gama ayoyi guda ɗari fama ba mazan Allah ya ci gaba abinsa fakultu na ce yarka'u inda mi'atai ne mai yiwuwa idan aka kai aya ɗari biyu manzo zai yi ruku'i fama ba annabi ya ci gaba abinsa fakultu yi salli bi haraka a to yanzu dai na sallame raka'a guda za a yi da suratul bakara fama ba a'a aka wuce bakaran ma hannisa a ya buɗe suratun nisa'i فقرأها يجمعتا ثم افتتها آل إمران يبود سورة آل إمران فقرأها يكرن تاتا يقرأ مترسلا ينا كراتون سأسكي إذا مر بآية فيها تسبيح صبها duk wata ayan da manzo ya zo wuce ta idan akwai tasbihi a ayan kafin manzon Allah ya wuce sai ya ce subhanallah wa idza su'alin idan ya wuce wata aya da ake bukatar a roƙi Allah ta'ala sai ya roƙi Allah wa idza marra bi ta'awudhin idan ya wuce wata aya wacce ake neman ake bukatar a nemi tsari ta'awudha sai manzo ya nemi tsarin Allah subhanahu wa ta'ala sai da ya gama sun maraka a sannan ya yi ruku'i ka suranta awa nawa aka ɗiba kenan a irin karatun manzon Allah ba namu ba saboda karatun annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sa ne daki daki a cikin nutsuwa shi ya yace ya qara'u mutarassilan awa nawa zai ɗauke ka baqara annisa'u suratu ala imra. sadan ayi ruku'u lokacin ma da manzo yi ruku'u yace subhana rabbiyal azim ji huzaifa fa ruku'uhu nahwan min qiyamihi ruku'un ma da manzo yayi yana kama da daɗewan tsayuwarsa sun marafa a rasa sannan ya ɗago kansa faƙala ya ce sami allahu liman hamidahu fakana ƙiyamuhu ƙariban min ruku'i tsayi wanda ya kusan yayi daidai da ruku'insa sun masajada yayi sujuda faja'ala ya kulu a sujudar yana cewa subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la fakana sujuduhu qariban min ruku'ihi sujudar manzo ya zama tana kusan ta zama daidai da ruku'insa wannan hadisin yana sunanun nasa'i malamai da yawa sun ce hadisin na ya inganta kamar al-imamu nawawi ya ce haza hadisin sahihun in ka duba littafin al-azkar littafin al-azkar na al-imamu nawawi shafi na hamsin da uku, a wani bugun kenan a cikin littafin al-azkar akwai wannan hadisin na huzaifa al-imamu nawawi ya ce hadisin yana yana yana da inganci kuma al-imamu muslim ya rawaito wannan hadisin kaga anan an samu tabbas kenan game da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'o'i a cikin sallah a cikin tilawar sallah amma ta nafila a cikin tilawar sallah amma ta nafila ya'ani an haza mahamulun ala salatin laili sallar dare ne wahiyya min nawafil kamar yadda alimam Muhammad bin Abdurrahman al-Mubarakfuri ya faɗa mai littafin tuhfatul ahwazi sharhu sunan tirmizi wanda ya sharhi sunan tirmizi ana kiransa al muhammad bin abdurrahman al-mubarak furi shekararsa 81 da mutuwa in ka duba mujallar na biyu shafi na 107 wannan ya nuna cewa ya kamata kai ma in za ka yi sallah ta nafilar dare ka yi ta a irin wannan siffa ta sallar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan akwai dalili na biyu akwai dalili na biyu saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa amma sujudu fajtahidu fihi bid'a fa innahu qaminun an yustajaba lakum idan kun yi sujuda ku dage wajen addu'a akwai tamanin Allah zai amsa muku hadisin al-imamu Ahmad al-imamu Muslim al-imamu Abu Dawud da kuma al-imamu Nasa'i kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam yace fajtahidu fihi fi ku dage a sujudar ku wajen addu'a ku dage a sujudar ku wajen addu'a fi du'a'i fi du'a'i da ya faɗa ɗin nan atlaqal haditha yani bi qawlihi fi du'a'i cewa ku yi addu'a ya nuna cewa kowace addu'a mutum zai yi ta idan yana sujuda walam yuqayyidhu saboda haka wannan ya shafi kullum ma samma du'a'an kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'o'i daban-daban in kana karanta hadisai zaka gani wannan shi ya sa imam nawawi a littafin al-majmu' a mujalla na uku shafi na ɗari hudu da saba'in da ɗaya yake cewa ita addu'an da aka ce mutum ya yi idan yana sallah musamman ta nafila babu wata ƙa'ida a kanta zai yi addu'a wanda ya sawwaka gare shi da kamar addu'ar annabi kadai mutum yake da damar yayi a cikin sallah babu shakka da malamai sun yi bayani amma al-Imam Nawawi ce la'akari da hadisin nan yadda manzon Allah yi magana fajtahidu fihi fi du'a'i kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a dage wajen addu'a yana nuna cewa ba sai nashi ba kana iya yin naka addu'an amma dai sharaɗi ya zamanto sallar ta nafila ce wannan shine abinda malamai suke magana akai akwai hadisin abdullahi bin Mas'ud wanda shi ma yake nuna cewar yin addu'a a sallah ba laifi bane ba a sa addu'a cikin magana ba a sa addu'a a cikin magana take bata sallah anan hadisin abdullahi bin Mas'ud da yake magana akan tahiya wannan hadisi shahararre yana cikin littafan hadisai masu yawa yana sahihul bukhari kitabu abwab sifati salati babu ma yutakhayyaru min ad-du'a ba'da tashahhudi wa laysa biwajibin hadisi na 800 annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya karantar da addu'a eh, tahiyya yace thumma yatakhayyaru min ad-du'a a'jabahu sai mutun ya zabi addu'an da ta bashi sha'awa mutum ya zaɓi addu'an da ta ba shi sha'awa bayan ya gama tahiya fayadu ya roki roƙi Allah kafin ya yi sallama wannan annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya faɗa wato ya nuna cewar bayan ka gama tahiya kana da damar ka yi addu'a ka roƙi Allah buƙatunka kafin ka yi sallama wata irin addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ajabahu duk addu'an da ta bashi sha'awa so waɗannan hadisai ga hadisin huzaifa sannan ga hadisin eh, abdullahi bin mas'ud wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutum ya yi addu'a bayan gama tahiya kafin sallama sannan ga eh, hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake umarni idan mutum ya yi sujuda ya dage wajen addu'a waɗannan hadisai suna nuna cewar babu laifi don mutum yana sallah ya yi addu'a ya roƙi Allah min amrin duniya wal akhira wani abu da ya shafi al'amari na duniya ko lahira in ka duba bayanin al'imam Ahmad bin Hajar al-Asqalani fathul bari sharhin sahihul bukhari a mujallar na biyu shafi na 266 ya yi magana sosai game da cewa ba sharaɗi ba ne ka tsaya kan addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallam kawai so zikiri nau'i na uku shi ne addu'a fi salatin muwafaq lima fil ƙur'an addu'an da kaji an ce an baka damar ka yi ta a cikin sallah wanda malamai suka tabbatar da wannan bisa la'akari da hadisai ita ce addu'an da ta dace da irin addu'o'i na alkur'ani iza kana du'a fi salati muwafaqan lima fil qur'an aw kana yashbahu ma fil qur'an addu'an da aka ce zaka iya yin ta a sallah ta dace da tsarin addu'o'in alkur'ani ko da ba ta cikin alkur'ani وهي الأدئية التي يستحيل طلبها من الناس malamai saboda masu raba kada yin magana a sallah suka ce abinda za ka roƙi allan a cikin sallan ya zama roƙon da za ka yi ɗan adam bai iya maka sai allah to wannan sai a ce addu'a kake amma idan abinda za ka roƙa ɗan adam yana iya maka to wannan magana kake don me don a raba ka da yin magana a cikin sallah mu lura da wani abu hadisi da muka fara karantawa hadisin mu'awiyah bin hakam yanda labari ya zo ana sallah ne wani ya atishawa da wannan ya atishawa sai ya ce masa ne yarhamukallah kalmar yarhamukallah ba addu'a ba ce? addu'a ce amma duk da haka sahabbai suna mai tsawa suna hararensa da ya ga hararen ya yi yawa shi kuma ya yi magana mai kuke ta kallo na suka kama buga cinya bayan an gama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ita wannan sallah wani nau'in magana dan adam bai inganta ai ba a cikin ta dai tasbihi sai abin da ya shafi takbiri sai abin da ya shafi tilawar alqur'ani kaga manzo Allah bai kawo addu'a cikinta ba kuma addu'a ce wannan sahabi yayi wannan yana nuna maka cewa addu'an da yayi malaman fiqh suna da fahimta cewa wannan addu'an jinsin magana ce yarhamukallah Allah ya maka rahama rahama Allah yana yin ta gabawa sannan ɗan adam ma yana yin ta gabawa Allah yana wa bawa rahama sannan mutum ma yakan yi rahama ga bawa shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa arrahimuna yarhamuhumur rahmanu irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai kaga rahama kenan Allah yana yin ta dan adam yana yin ta to tunda rahama Allah yana yin ta dan adam yana yin ta in ka roke ta a sallah malaman fiqh suna cewa anan ka saba ka'ida saboda tana jinsin magana addu'an da ake cewa za ka yi babu laifi ita ce buƙatar da za ka roƙi Allah wanda ɗan adam bai iya maka sai shi Allah ɗan adam bai iya maka sai shi Allah kaɗai wannan buƙata ita ce kaɗai malamai suke ganin babu laifi don mutum ya yi ta ko da a ce ba lafazin annabi muhammad ba ne misali allahumma gafir li zambi ya Allah ka gafarta min zunubi na akwai wanda ke iya gafarta zunubi babu sai Allah amma akwai Allahumma gafirli zambi misali cikin addu'o'i da manzo yayi misali wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a cikin eh, ibadarsa ba za ka samu haka ɗin kai tsaye ba sai dai ya taho a wani nau'i ko da wani siga kamar yadda ya zo a cikin addu'o'i da ake tsakanin sujuda guda biyu ni shaytan ya Allah ka nisantar da ni daga shaytan akwai wanda zai iya nisantar da kai daga shaytan banda Allah saboda haka wannan addu'ar ma babu laifi fala tabtulu salatu anan sallah bata baci ba wannan shine abin da akasarin malaman fiqh suke faɗa tun daga masabata al-Imam Abu Hanifa al-Imam Malik al-Imam Ahmad bin Hanbal waɗannan littafai da muka kirga in ka duba du zaka gani hatta masabata al-Imam Shafi'i waɗannan masabobin gaba ɗayan su suna cewa addu'an da aka baka damar kayi a sallah ita ce addu'an da bukatar da kake roƙa wani bai iya maka sai Allah ko dai ta duniya ko ta lahira to wannan akasarin malamai na cewa don kayi wannan addu'a babu laifi don kayi wannan addu'a babu laifi na hudu nau'i na hudu nau'in addu'a na hudu zikiri addu'a fi salati gairan muwafaq lima fil qur'an addu'an da mutum zai yi a sallah addu'an da bata dace da tsarin alqur'ani ba fa misali idan kana du'a fi salati gairu muwafaqin lima warada fil qur'an min al adiyati al ma'sura mutun yayi wasu addu'o'i a sallah waɗannan addu'o'i ba su dace da tsarin addu'o'in alqur'ani ko ko addu'o'i da suka zo daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam ba shin sallar mutun tana baci ko kuwa a'a babu shakka akwai malaman da suke cewa sallar tana baci idan mutum ya shirya ma kansa wata addu'a a sallah sallarsa tana iya ɓaci me ake son a nisantar da kai ana son a nisantar da kai daga yin magana a sallah Allah ya sa mun gane don wannan ittifakan duk wanda yayi magana a sallah sallarsa ta ɓaci amma akwai nau'in maganar da aka halatta shine zikirin Allah to zikirin Allah na akwai kaidi akwai ka'ida addu'an da zaka yi a sallah ana tsoratar maka kada ta addu'an ka koma yin magana a sallah Allah ya sa mu gadi kada fa ta yin addu'an ka koma yin magana a sallah saboda haka yasa malamai suke sharuɗa akwai da dama malaman sunna waɗanda suke ganin da za ka tsaya ka riƙe addu'o'in annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a sallaka shi ne mafi dacewa kamar misali al'imamu ahmad bin hanbal kamar shekul islam ibn taimiyya babu laifi don kayi wata addu'a babu laifi don ka yi shirya makanka addu'a amma ana tsoro kada wajen shirya makanka addu'a ka yi magana idan mu'awuya bin al-hakam zai ce ah, zai ce sahabbai su da kamar harara saboda ya ce yar yar kalla ba wata kalma da ta saba ma ka'ida ko sannan kuma da larabci aka yi yarhamukallah amma sahabbai suna marharara harara saboda me magana ce a cikin sallah to bare kuma wanda ya shirya ma kansa wata magana ta daban sabanin ma abin da ya danganci zikirin Allah don haka yasa aka samu sabani tsakanin malaman sunna dangane da wanda zai tsara ma kansa addu'a a sallah addu'an da ya tsara ma kansa bata zo da tsari na alqur'ani da sunnar manzo ba in ta zo da tsari na alqur'ani da sunna wannan babu laifi shi da abin da muka faɗa akasarin malamai sun ce ba laifi kamar ka ce Allah ka gafarta min Allah ka bani aljanna Allah ka nisantar da ni daga shedan Allah ka bani saukin jikina misali don babu mai warkarwa sai Allah ko babu mai gafara sai Allah babu mai iya baka aljanna sai Allah babu mai iya tseratar da kai daga wuta sai Allah waɗannan abubuwa da kake roƙo wanda ɗan adam bai iya maka to ana cewa addu'a ce tsantsa amma idan ɗan adam zai iya maka to malamai na cewa ka yi dalili saboda mu'awiya bin al-hakam addu'an da yayi wa wanda ya atishawa yace yarhamuka Allah rahama ɗan adam kan iya wa mutum shi yasa sahabbai suka daka mar harara wato kenan kamar jinsin magana ce mutum yayi a sallarsa wannan dalili sa da dama malamai suke cewa da zaka tsaya kan addu'o'in manzo da kashi dacewa saboda me saboda ita sallah tana da ka'ida duk wanda yayi magana a cikinta da gangan sallarsa tana baci to idan ko zaka tsara ma kanka addu'o'i ba mamaki ka koma yin magana a sallah kuma sallah ta riga ta lalace sallah ta riga ta lalace idza kana du'a fi salati bi an kana la yamtani wa talabuhu min nas roƙon Allah kake yi Allahumma arzuqni ya Allah ka azurta ni annan babu laifi babu laifi ya Allah kai ne arziki sai yace ah, Allahumma arzuqni dinaran Allah ka bani sulallah wa nahwu zalika to wannan shine abin da zaka taras a cikin littafai na fiqhu kamar bada'i'u sana'i' kamar mawahibul jalil jawahirul iklil al na ibnu qudama da sauransu saboda la'akari da hadisin muawiya bin al-hakam annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam inda tashmitil atifi inda tashmitil atifi adda tashmitil atifi kalaman mufsidan lis-salati annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki gaidaman da ya yi atishawa a matsayin magana ce da take iya ɓata sallah lima fihi min khitabin lil adami saboda kamar magana kake ga dan adam idan mutum ya atishawa kace yarhamukallah magana kake da shi saboda haka jinsin magana ne da zai iya bata maka sallah wa qasdi qada'i haqqihi kamar kana uh, neman kamar biya ma wannan mutumin wata bukata ne wayan kana du'a an sigatan ko da yake addu'a ce ka furta addu'a ce ka furta yarhamukallah amma tamfar magana kake da shi wa siga tuhumin kalamin nasi wa in khataba ta'ala ko da yake magana ce mutum yake kamar yana roƙon Allah amma dai siga ce ta maganar mutane fakana mufsidan saboda haka sallar mutum tana lalacewa bi sigatihi ah, abinda ya tabbata kenan a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to amma duk da haka akwai malaman da suke ganin babu laifi don mutum ma yayi addu'a din babu laifi don mutum yayi addu'a din a cikin sallah akwai masu ganin haka shi yasa shekul islam yake cewa akwai sabani dangane da matsala ta addu'a a cikin sallah waɗanda suke ganin babu laifi don kayi addu'a a cikin sallah ka roƙi bukatunka dalili saboda na farko akwai aya ta 32 ta suratul nisa'i wacce Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa was'alullaha min fadlihi ku roki Allah falalarsa Allah ne yace ku roke shi falalarsa tunda Allah ya ce ku roke shi falalarsa sai malaman suka ce ah, tunda Allah ya ce mu roke shi kaga kenan sai in dage in yi ta addu'a sannan akwai hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda wanda take cewa sallallahu kullu shay'in ku roki Allah komai hatta shis'a fi na'ali har igiyan takalmi idan ya tsinke ku roki Allah fa inna Allah azza wa jalla in lam yuyassirhu lam yatayassar domin idan Allah bai sauke maka ba ba za ka same shi da sauki ba kaga hadisin Aisha sallallahu kullu shay'in aya ta suratul nisa'i was'alullaha min fadlihi waɗannan dalilai su suka sa aka samu malamai da suke cewa babu laifi don ka roki Allah komai amma waɗannan hujjoji babu shakka suna da rauni hujja da ayar alkur'ani ta suratul nisa'i tana da rauni wannan aya da Allah subhanahu wata'ala yake cewa was'alullaha min fadlihi ku roki Allah falalansa me yasa aka ce hujja tana da rauni saboda a wurin Allah bai ce a cikin sallah ba ko ya faɗa Allah bai ce a cikin sallah ba ku roki Allah falalansa saboda ka roki Allah falalan Allah a lokacin da kake roƙonsa amma ba sharadi ne zama a cikin sallah ba ana magana ne akan sallah ita sallah annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo da alkur'ani wanda cikin alkur'ani aka samu suratul nisa'i aya da 32 manzon Allah yake gaya masahabbai ita wannan sallah babu abin da ke inganta a cikinta sai dai jinsin zikirin Allah subhanahu ta'ala. kaga kenan da a ce akwai damar ai ta addu'o'i babu shakka manzo Allah zai faɗa bare ma dalilin maganar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda addu'a ne wanda sahabi yayi wani yayi atishawa yace masa yarhamukallah kaga addu'a ce a dalilin haka manzo Allah yayi magana cewa ita sallan nan babu wani jinsin magana na dan adam wanda ke inganta a cikin ta sai dai abin da ya shafi tasbihi takbiri tilawata alqur'ani kuma akwai labari da aka samu daga sayyiduna ali sayyiduna ali kana ya kanutu fi salatul fajr yana yin alqunut a sallar eh, asubahi yad'u alaman nawahu ai adahu yana yin addu'o'i ga waɗanda suka yi adawa da shi yana yin addu'o'i saboda haka sai aka dauki wannan a matsayin dalili da take da yake nuna cewa kana da damar kai ta addu'a a cikin sallah yadda kaga dama babu ka'ida malamai suke cewa wannan ba ba hujja bace saboda abu musa al-ash'ari sahabi ne shi ma yana cikin daɗaɗɗun sahabban manzon Allah waɗanda suka fara musulunta ya aika ma sayyiduna ali sako yana ce masa amma ba'adu fa idza ataka kitabi haza idan wasiƙa na nan ta iso gare ka fa'id salataka sai ka sake sallanka saboda kana magana a cikin sallah shi kaga kenan maganar addu'a ba kowace ce mutum yake da damar ya yi ta a sallah ba ana mai ana tsoron kada ka koma yin magana fa a cikin sallar ka wannan in ka duba da'i usana'i a mujallar na farko shafin 237 ka gani saboda haka fahimta mafi rinjaye na hujja ita ce za ka yi addu'a a cikin sallah babu laifi amma addu'an da za ka yi a sallah ka yi ƙoƙari ka tsaya kan addu'o'in annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk abin da mutum yake nema a rayuwarsa manzon Allah ya saka cikin addu'arsa duk abin da mutum yake nema a rayuwarsa manzon Allah ya sa a cikin addu'arsa wannan shine matakin farko idan za ka yi koyi da sallar annabi sallu kama ra'aytumuni usalli amma da kai sallan sai ka ware addu'o'in annabi ka zubar sai ka shirya naka ka shigar anya kayi irin na manzo wannan shine tambaya Allah ya sa gani idan manzon Allah zai ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah yanda kuka ga ina salla. ai an gaya maka ga irin addu'an da annabi ke yi a sujuda ko an gaya maka ga irin addu'an da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mutum na abubakar kafin ya yi sallama addu'o'i da manzo yake tsakanin sujuda biyu duk waɗannan an gaya maka amma da ka tashi yin sallan sai ka ware waɗannan addu'o'i saboda ba su dace da bukatunka na yau ba ka tsara naka sai ka shigar a wannan guri babu shakka ka yi sallah irin ta manzo amma dai ba ɗari bisa ɗari ba don haka malamai da yawa suke cewa ka tsaya sallar ka ta yi kama da ta annabi muhammad ka a sallan ya yi kama da na annabi muhammad addu'ar kama a sallan ta yi kama da ta manzon allah sallallahu alaihi wasallam shine mataki na farko wanda babu musulmin da zai ce bai kamata ba ko akwai a ce dai sallar ka gaba ɗaya ɗari bisa ɗari irin ta manzon Allah ne ya kamata ko a'a kaga ya kamata a ce addu'ar ka irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam musamman saboda ita addu'a tana da ka'ida mu idan a sallah ne kamar yadda muka faɗa akwai haɗari game da tsara addu'a a sallah malamai sun yi saɓani dangane da shirya addu'a a sallah idan za ka shirya addu'a a sallah akwai ƙa'ida ƙa'idar ita ce addu'an kaɗin nan ta dace da tsarin addu'an da ya zo cikin alƙur'ani da sundar mazan Allah idan ta saɓa ma wannan tsari to tana komawa babin magana a sallah sallar ka ta ɓaci wanda shine abin da galibin malaman sunna suka faɗa kuma akasarin waɗannan littafai na fikihu da muka kirga sunayensu idan ka bude haka za ka samu to tun da yake akwai gargadi game da ita kanta addu'an da mutum zai tsara ma kansa a sallah akwai sharuɗa cika su yana buƙatar ka san ƙa'idoji wannan dalilin ya sa wani malami daga cikin manyan malamai na Saudi da ake kiransa Sheikh Bakar Abu Zaidin marigayi Allah ya masa rahama ya rubuta littafi tashihu du'a'i tashihud du'a'i wannan littafin yana da muhimmanci saboda yana gyara mana kurakuran da muke game da addu'a yana nuna cewa kafin ka tsara addu'a akwai sharuɗa akwai sharuɗa kuma ya shirya waɗannan sharuɗa a ciki saboda lafazin da za ka yi yana da kyau ka sani magana ce kake da Allah subhanahu wa ta'ala ashe ba kowane lafazi za a yi amfani da shi wajen tsara addu'a a cikin sallah ba sai lafazin da ya zama akwai daraja Allah subhanahu wata'ala sannan lafazin da zai zamanto ba zai zama a dalilin dalilinsa ka ta ɓaci ba wannan ya sa malamai suke ganin idan ba za ka iya kiyaye waɗannan sharuɗa ba ka tsaya kan addu'o'i na manzo sallallahu alaihi wa sallam shi ne ya fi dacewa gare ka to sai nau'in addu'a kashi na nau'in zikiri kashi na biyar wanda babu laifi game da shi shine budi ga liman budi ga liman magana ne liman yana sallah ya karatun sai kakare sai ka bude mai magana kai da shi wancan mutumin yana sallah yayi atishawa sai wani ya ce yarhamukallah aka yi masa gargadi idan liman yana karatun sallah sai ya kakare sai ka tada shi kai ma magana kai da shi amma shin wannan jinsin magana an hana ka la yana daga nau'in zikiri wanda shari'a ta halatta shine ake kira al-fathu alal musalli ka bude karatun mai sallah ka bude karatun mai sallah wato idan mutum yana cikin jam'i sai ya zama zamanto liman ya samu matsala wajen karatunsa liman ya samu matsala wajen karatunsa sai kai ka tada shi wanda babu laifi amma akwai ka'ida shi ma akai a wanda malamai suna cewa na farko ya kasance an yakuna al-fathu alaihima min kharij as-salati idza fataha ala al-musalli al-munfarid aw ala al-imam min kharij as-salati aw fi salatin ukhra fala tabtulu as-salat wa hadha huwa ar-rajih mutun ne yana sallah mutum da yana sallah wani ba a sallan yake ba yana zaune a gefe sai ya ji liman ya yi kuskure ya tada shi saboda liman ya ɗauki umarnin wannan kaga kamar magana suka yi kenan in ka lura kamar magana suka yi don liman yana sallah yana cikin sallah sai ya kuskure wajen tilawa wani na zaune shi ba sallan yake ba sai ya tada liman sai ya tada kai da kake sallah ko liman ko wani yana sallah ɗin wancan da yake baya cikin sallah sai ya tada kai da ya tada kai sai ka amshi gyaran da ya maka kun yi magana ko bakwai yi ba kun yi magana kun yi communicating to wannan magana da kuka yi tana bata wancan sallah ba ta bata sallar shi ba ta bata sallar shi domin me ana duba asalin abin da ya maka asalin abin da ya maka shi ne ya tada kai a sallah wanda kuma shi ma akwai hujja a kansa a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine abin da akasarin malaman fikihu suke faɗa mazhabar al-Imam Malik shi kansa al-Imam Malik abin da yake fatawa akai kenan a littafin al-Mudawwanatul Kubra mujallad na farko shafin 300 da uku da littafin Mawahibul Jalil Jawahirul Iklil waɗannan duk littafai ne na fikihu ta tashin mazhaba ta al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala haka nan al-Imam Shafi'i al-Imam Ahmad bin Hanbal dalili saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin al'imamu muslim man na bahu shay'un fi salatihi falyusabba fa innahu idza sabbaha iltafattu ilayhi kamar yadda muka karanta a baya da inda aka samu buƙatar a yi gyara ma liman ko a gaya masa wani abu idan aka yi tasbihi liman zai gane to tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka wannan ya nuna cewar ko da wani ne wanda baya cikin sallah ya gyara ma wanda ke cikin sallah sallar ba ta ɓaci to amma akwai waɗanda ke ganin sallar tana ɓaci sallar tana ɓaci idan ya kasance idan ya kasance wato ana cikin kana cikin naka sallah ta inda sallah take ɓaci kamar misali kai kana sallah wani yana sallah wancan da yake sallah sai ya kuskure sai kai ka tada shi kuma wannan da yake sallah ba limamin ka bane to sallar tana baci domin kun kai ga magana kenan a sallolin ku wato ya kamata kenan ka fita sha'anin sa da shi sallar sa yake kai makana naka akwai masu wannan fahimta babu shakka wadanda ke gani cewa matukar ba shi mai yin gyaran ba a sallah yake ba wannan babu laifi amma in yana cikin wata sallah ne wani yana cikin wata sallah ya yi wancan gyara to sallar tana baci saboda ya kai ga kenan suna magana a tsakanin juna kuma abin da babu larura a kansa ah, duk da cewa akasarin malamai suna nuna babu laifi duk abin da ya shafi gyara ga sallah baya bata sallah wannan shine abin da galibin malaman sunna suke fatawa akai amma bai hana a samu wadanda ke da fahimta da ta saba wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mana gargadi game da abin da ya shafi magana a sallah abin da duk ake nisantar da mutane game da shi wato shine yin magana a sallah maganan nan kuwa da kowane harshe aka yi tunda shi wanda ya wancan magana ɗin da larabci yayi larabci yayi ana sallah da annabi sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka manzon Allah ya ce ita sallan nan ba a yin magana a cikin kaga ya nuna cewa da kowane harshe babu kyau ka yi magana ana cikin sallah idan mutum ya yi sallarsa tana iya ɓaci don haka idan ya shafi buɗi ne ga liman malamai na cewa babu laifi idan za ka buɗe karatun liman wannan ya tabbata a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin miswar bin yazid yana cewa shahidu rasulullah qara'a fi salati na halarci wata sallah manzon Allah yana cikin sallah yana karatu fata'aya fi ayatin sai manzon Allah ya samu tangarda game da wata aya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ni mutum ne kaman ku saboda haka ina iya samun irin wannan faƙala rajulun ya rasulallah bayan an gama sallah babu wanda ya ma annabi gyara bayan an gama sallah sai wani mutum ya ce ya rasulallah naka tarakta ayatan ka bar wata aya ka tsallake wata aya kala sai ce fahala adraktaniha me ya hana ka riskar da ni ita wannan aya manzo Allah yake gaya yamar me ya hana ka riskar da ni ita wannan aya hadisin yana sunan eh, abu dawud kitabu salati babu tafri abu wabi arruku iwa sujud hadisin na ɗari bakwai da saba'in da uku in ka duba a talkhisul habir na ibn hajar al'askalani a mujallar na hudu shafin ya ɗari da goma sha takwas sannan akwai hadisin abdullahi bin umar annabi sallallahu alaihi wasallam salla salatan yana cikin wata salla faƙara a fiha yana karatu a cikin salla falubita alaihi sai karatun ya rikice masa. lubisa falamman sarrafa lokacin da ya gama sallah akwai ubayyu bin ka'ab a cikin sahabbai ya ce masa asallaita ma'ana kayi sallah tare da mu ya ce na'am sai manzo Allah ya ce fa ma mana'aka an taftahaha alayya me ya hana ka bude min wancan aya da ta kakare mini shi ma yana sunan abi tara hadisin 907 wanda ibn hajar a littafin at-talkhisul habir yi magana akan waɗannan hadisai guda biyu waɗanda dukkan su al'imam Abu Dawud ya ruwaito yana cewa yadullu hadisa ne ala mashru'iyyati al-fath ala mutulakan imam wannan yana nuna cewa halal ne a tada liman idan liman ya kakare in ka duba sharhin sunan Abi Dawud aunul ma'bud a mujallar na uku shafin 124 wannan yana nuna cewa halal ne a tada liman an ce mutlaqan ko da mutumin da zai tada liman ɗin ba a sallan yake ba shi sa aka ce mutlaqan wato malamai suna kafa hujjoji da waɗannan hadisai akan cewa ba laifi ba ne saboda an ta da liman tada liman magana ce amma maganar saboda gyara ne wannan shi yasa duk malamin da zai magana akan babu kyau a yi magana ana cikin sallah sai ce in bai shafi maslahan sallah ba in bai shafi gyaran sallah ba maganar da za a yi saboda a gyara sallah wannan babu laifi har ma malamai na cewa ko da za ta kai ga a yi da wani yare ne idan limamin ya rikice yanda babu yanda za a yi sai amar magana babu yanda za a yi sai amar magana na taɓa bin wani mutum ni ban taɓa ganin irin wannan sallah ba na tar ana sallar jam'i kafin ma in zo so riga sun yi raka'a biyu amma bayan na zo an yi raka'a biyar kaga kenan guda bakwai ko to ni dai da aka yi hudu sai na zauna saboda an zo zanguna iyakan nawa kenan sai na zauna liman ya miƙe yayi ta miƙewa kuma duk raka'a hudu nan da aka yi eh, da na samu gaba ɗayan su bai zauna a kowanne ba kaga limamin ya rikice gaba ɗaya ya rasa mai ma ya kamata yi sun yi subhanallahi sun gaji sai bin shi kawai suke yi to da aka yi hudu sai na zauna ya ƙara guda ya zauna ya ji kenan da kansa ya zauna ya tahiya ya sallama aka ce liman kai mana sa ci to ku gaya min ba to me za a gaya marka ga an ce subhanallahi bai gane ba sai a ce don Allah ka tsaya haka li wanda ya faɗi wannan sallar sa ba ta baci ba dalili saboda an kai makura yanda liman ba zai gane yanda za a yi gyara ba sai an mar hausa saboda haka sai ka ce don Allah ka tsaya rakawoyin sun isa so wannan ya gwada cewar idan za a yi magana a sallah saboda gyara baya bata sallah sayyiduna ali yana cewa idza tat'amaka kal imamu fa idan liman ya nemi ka ciyar da shi abinci to ka bashi abinci wato kamar yana gwada cewa liman yakan samu yunwa a lokacin da yake karatun sallah wannan jarabawa ce ta Allah subhanahu wataala duk ƙarfin haddan mutum yana iya samun wannan kuskure idan yana limanci shi ya sa ibn hajar a littafin a talkhisul hadir mujallar na hudu shafi 118 yake cewa Fahal hadisu an abi abdurrahman as-sulami hadisi ya inganta wato daga sayyidina ali sayyidina ali yana cewa idan liman ya buƙaci a ciyar da shi abinci to a ciyar da shi ba wai abincin zaka miƙa mar ba wato yana nufin idan liman ya zamanto karatun nasa ya kakare in ka duba lisanul arab a mujallar na tara shafin 121 idar urbi da uh, alaihi fi qira'ati salati wastaftahakum faftahu alaihi wa laqinuhu wa huwa min babi tamthil wato yana daga nau'in misali a magana idan liman yana bukatan taimako ku taimaka mar Anas bin Malik yana cewa kunna naftahu alal a'imma ala ahdi rasulillah mun kasance a zamanin manzon Allah muna tayar da limamai in ji anas bin malik wato tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam idan liman ya kakare ana ta da shi wanda yana cikin almustadrakul mustadrakul imam al kitabul imamati wa salatil jama'a babu ta'min hadisi na 961 ga abdullah bin umar sahabin manzon Allah ne yana eh, sallar magariba ya karanta fatiha ka duba abdullahi bin umar babban sahabi ya karanta fatiha gaba ɗaya ce kowace suran ma ta gagare shi kowace suran ma ta kasa zuwa mar sai na nafi'u ya ce masa iza zulzilatil ardu zilzalaha kaga sai kamo masa wata sura ta ƙasa za a ce ta ƙasa wanda yake ma wato daga cikin surori gajeru yana faɗa kuwa sai abdullahi bin umar shi ma ya cafka sai ya karanta ta zuwa ƙarshe aka yi sallah wannan yana a sunan al-kubra na al-imam al-baihaqi in ka duba bada'i'us sana'i al-imam al-kasani ya kawo waɗannan bayanai duka game da yadda abu ya auku zamanin manzo da zamanin sahabbansa saboda haka dan mutum ya tayar da liman malamai suna cewa fala tabtulu salatu bizalika amma duk da haka a mazhabata al-imam malik akwai sharadi kuma sauran malaman fikihu ma suna yin bayani game da wannan sharadi cewa idan liman bai kai ga yin ruku'i ba idan liman ya kai ga yin ruku'i ba daidai bane kace zaka tada shi saboda ya bar mahallin gyaran ko ko kuwa ya kasance limamin ya tsallake ayan idan limamin ya tsallake ayan har ya shiga wata toka kyale shi wancan an riga an batta karshe in ka tada shi sai rikice ma sai ya kasa gane daga ina zai ɗauko sannan waɗanda za su yi gyaran ya kasance waɗanda ke bayan liman za ka samu mutum yana ƙarshen sahu ya faɗa na tsakiyar sahu ya faɗa na gaban sahu ya faɗa to a irin wannan ɗin sai a samu kuskure ta wajen masu tayar da shin ta yiwu wani gyaran da zai masa ya zama ɓarna ne maimakon surar da liman yake ciki domin akan samu ayoyi wanda za ka samu suna da kamanni wata ayat tana wata sura amma akwai irinta a wata sura to idan liman yana wannan karatu wancan da ke ƙarshen sahu bai ji tilawarsa ba Allah ya samu gane bai ji tilawar ba saboda nisa da yake da liman saboda haka bai iya bambanta wace sura ce limamin yake karantawa ba saboda haka shi wancan da yake ƙarshen sahu sai ya tada shi akan wata sura da wannan ayat take ciki sabani wanda liman yake karantawa don haka liman sai a daɗa rikitar da shi sai ya koma wata suran ma gaba ɗaya a maimakon a masa gyara wannan dalili ya sa malamai suke cewa masu gyaran su zama a gaba sannan kuma waɗanda za su gyaran sharaɗinsa ya zama liman bai ci gaba da karatun wata sura ko wata aya ba in ya ci gaba to a kyale shi kawai domin ita sallah dama aya guda idan cikakkiya ce tana wadatarwa a bayan fatiha Allah ya sa mun gani اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد